takaitaccen labaran duniya kenan. Suwa da mutaka zuwa da ya fassara ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na DW cikin yaƙi da tsadar rayuwa akan zargin da ake mata na shirya kan zanga da saba a najeriya ma za mu je karfafi matakiya matar aure da ake zargi ta halaka mutu amma yanzu bara mu fara daga cikin mata kasar masar ta ayyana zaman makoki na kwanaki uku sakamakon mutuwar kimanin mutane talatin da da wasu sai bayan wani harin ta'addanci da aka kai wani masallacin juma'a da ke arewacin kasar harin da shine irin sa mafi muni da aka taba kaiwa wurin bikin yadda 'yan kwana-kwana suke kafa da marar kenan a ƙoƙarin na kwashe masu raunuka da gawawaki waɗanda ya zuwa haka wannan wani da Allah ya sa yana da sauran shan ruwansa a duniya ya bayyana yadda abin ya faru ana wani wahda kunta wa salli wa ifa ali qalis min shamal yace ni dai na miki ina kwatsam sai na zama cewar wasu abubuwa ban san ya ake ba sai kawai na gan mijina guna ko ina jini na farara kuma shi na gina wasu na ihu wasu kuma na ta salati kai ban san abin ma ba zan ce ba sai wannan hadari